da hukumar zaɓe ta dakatar da zaɓe ban yi mamaki da dakatar zaɓe da ta yi ba. Saboda me? Saboda yanayin yadda ƙasa take ciki da kuma yanayin yadda gwamnati da jam'iyyar PDP suke nuna ƙarfin gwamnati da ƙarfin mulki da ƙarfin iko. Yau ta kowane hali gwamnati za ta iya yaƙar ka. Alhamdulillah kamar yadda Tahir Gege Tahir jega ya bi doka da oda. Mun ji daɗin bin doka da oda da ya yi. Wato ba ku hamayya da wannan dakatar da zaɓe kenan. Muna hamayya da dakatar zaɓe da aka yi amma in Allah ya da haura-haura ya baya hana mutuwa in ji Hausawa. Inillahi kamar yadda gwamnati ta yi amfani da ƙarfinta ta dakatar Gracias. zaɓe. To 'yan Najeriya dama dai su ne za su yi zaɓen nan. Wanda za su yi zaɓe a ranar sha hudu ga watan Februare wannan wata da muke ciki ne za su yi zaɓe a ranar ashirin ga wata da takwas ga watan Mac insha Allah. Amma ita gwamnatin Najeriya da jam'iyyar PDP sun ce ba su da hannu wajen dakatar da wannan zaɓe. Ai magana ce ma sai dai su fi ko sauransu bayanin ma su ce ba su da wata hannu akan dakatar da zaɓe da aka yi. Kowa ya san yadda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki akan dole sai a tahir da ya ɗage zaɓe a ranar sha hudu gauta da za a yi. Shi me yasa kuke ta ɗora wannan laifi akan jam'iyyar PDP da shugabannin gwamnatin Najeriya ta yanzu? jam'iyyar pdp ce take fa take ita take da gwamnati ita take da jami'an tsaro a hannunta ita ce jam'iyyar da take da karfi yanzu a najeriya gwamnati amma ba karfin jama'a ba karfin gwamnati to ba ganin cewa akwai rashin yanayin ingantaccen tsaro a najeriya to ai kamar yanayin tsaro akwai kasashe da hawan da a cikin yanayin tsaro an yi zaɓe an gama kuma zaɓe lafiya amma alhamdulillah kamar yanda tarihi ya nuna akwai kasashe gurin hudu wanda an yi irin haka an ka zaɓe an daga kuma zaɓen nan ya zama alkhairi ga jam'iyyar jam'iyyar adawa ta kama wannan gwamnati. Ko dai kun fara razana ne game da zaɓen. Ina ba wani razana da ya rabi izinin lahi sai ma karin gwiwa muke samu da karfi a jikinmu. Sakamakon take zaɓen nan da aka yi insha Allahu zai zama alkhairi ga Najeriya da kuma janar Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar AP. Ko a jiya akwai wata kungiya wadda akwai membar sama da mutum miliyan uku a cikin biya ni da jam'iyyar PDP ne magoya bayan janata. To a jiya sun yi murabus gaba daya sun yi kamfen zuwa jam'iyyar ac Kamar yadda dage zaɓe aka yi yadda gwamnati da PDP suka takura dage zaɓen nan. Shine kaɗan daga cikin abin da ya ɓata wannan ƙungiya rai. Ta ce to ba za ta dawo bayan gaskiya. Ta lura tafiyar janar Muhammadu Buhari ita ce jam'iyya ta gaskiya. Wadda duk abin ta nufa in Allah ya yarda abin da zai ciyar kasa gaba ne da kuma abin da zai haifar da kasa zaman lafiya. Haka zalika shugaban kungiyar na kasa Alhaji Adamu Unguru ya ce sun shirya tsaf idan ba a yi zaɓe a 28 ga watan Maris ba kamar yadda hukumar zaɓe ta Najeriya ta tsara to su za su je kotun duniya domin su kalubalanci wannan matakin. Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.